من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المدينة وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa "Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu!" yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu mai albarka wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata na ramadan a yau goma sha bakwai ga watan ramadan ranar litinin kenan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan masallaci da muka saba gabatarwa na masallacin shek jibril umar jibril wanda aka fi sani da masallacin triumph a nan cikin garin kano yau ma allah madaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙara ba mu lokaci da lafiya domin ci gaba da inda muka tsaya jiya idan ban manta ba muna cikin suratul anbiya kuma a jiya mun tsaya kan aya ta tasa'in da ɗaya yau kuma za mu tashi akan aya ta tasa'in da biyu inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa إن هذا الصالحون na'am ubangiji madaukakin sarki yace inna hazihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umar ku ce kuma al'umma guda ɗaya wa ana rabbukum kuma ni ubangijinku ne in ji Allah fa'abuduni ku bautata mu Allah sai ce wa taqatta'u amrahum bainahum suka rarraba al'amarinsu na addini a tsakaninsu kullun ilaina raji'un dukkansu zuwa gare mu za su koma faman ya amal mina salihati wanda ya aiki a cikinsu na kwarai wa huwa mu'minu yana mai imani da Allah falaku furana da sa'abihi ai ba za a tozartar da aikinsa ba a mantar da shi wa inna lahu katibun lalle mu mun rubuta aikin da ya aikata bayan ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗa mana labarin annabawa da gwagwarmayar da suka yi da mutane, tun daga kan labarin annabi musa da annabi haru har ya tike labari na ƙarshe da ya bamu labarin na na maryam da ɗanta annabi isa alaihi salatu wassalam to bayan dukkan su wannan sai ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wato dukkan waɗannan al'umatan da muka ambata al'umma ne guda ɗaya abinda ake nufi da al'umma guda ɗaya dukkansu sun haɗu akan kaɗaita Allah mun ga yadda annabi musa ya jayayya da fir'auna akan a kadaita ubangiji maɗaukacin sarki mun ga yadda annabi idris annabi isma'il annabi nuhu da dukkan annabawa da aka jawo aka lissafo a farkon surar dukkansu sun haɗu akan kadaita ubangiji maɗaukakin sarki akan addini guda ɗaya na musulunci da aka sai ce wannan ita ce al'ummarku wadda ta haɗu ga baki ɗayanta akan addini ɗaya ya ce wa ana rabbuku kuma ni ne ubangijin wato ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya dukkan annabawan allah ga baki ɗayansu sun haɗa akan abu guda ɗaya shine tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala kowane annabi tun daga kan annabi nuhu har kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkansu da aka aiko su an yi kiransu akan cewa su bautata ma Allah shi yasa nan ya ce wa ana rabbukum fa'budu lalle ni ubangijinku ne ku bautata mu manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa a hadisansa ingantacce yake cewa dukkanmu taron annabawa ga baki ɗayanmu ubanmu ɗaya wato dukkanmu mun haɗu akan kira akan kaɗaita Allah wajen ibada mun haɗu akan cewa ubangiji maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bautata mushi sannan kuma a wajen shari'a to a nan annabawa suka sha bambam kowa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya turo shi da kuma hukuncin da ubangiji madaukakin sarki yi. shi yasa wani suka ce inna hadhihi ummatukum khabar ai hadhihi shari'atukum wannan ita ce shari'arku allati buyinat lakum wa wuddihat lakum wanda aka muku bayanin ta karara kuma aka fito aka yi muku sharhinta sai Allah madaukakin sarki ya ce wa taqatta'u amrahum bainahum amma duk da ka cewa annabawa gabaki ɗayansu sun yi kira a kan tauhidi kuma Allah murkucin sarki ya umarci bayi gabaki ɗayansu su tsaya a kan tauhidi kuma dukkan annabawa addininsu guda ɗaya ne shine bautata ma Allah shi kaɗai kada a yi shirka da shi amma duk da haka sai al'ummatan da aka aiko annabawa tun daga kan annabi Nuhu hakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka zama kasu kaso kaso wasu ka imani da annabawan wasu suka ƙaryata su haka Allah madaukakin sarki sa wasu suka kira kansu masu tauhidi musulmai waɗanda suka bi yahudawa wasu kira kansu yahudawa wasu nasara na kiristoci wasu majusawa wasu ke bauta gunki aka samu dai bambanci a tsakaninsu daban-daban shi ne wata tsatsa'u amrahum bainahum ai wata tsatsa'u amra dinahum suka rarraba al'amarin addininsu suka zama tawaga tawaga kowa akan abin da akwai abin da yake kira a kai, kowa akwai abin da yake bautatawa kullun sai Allah ya ce amma dukkan waɗannan da kowa da wanda yake bautata ma Allah shi kaɗai da wanda yake bautata gumaka da wanda ya kira mala'iku yake bautata musu da wanda yake bautata wa aljannai da wanda ya zauna ma tegen shi bai da addini ilaina raji'un dukkan su za su dawo zuwa gare mu ko mu tashe su su tsaya a gaban mu ranar da ba su da wani Allah ba su da wani abun bauta sai ubangiji maɗaukacin sarki kuma kowa a sakan ya mushi da abin da ya aikata in alkhairi ne ya ga alkhairi in sharri ne ya ga sharri shi yasa Allah madaukakin sarki a gaba yace faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min duk wanda ya wani aiki daga cikin bangare na ayyukan kirki wa huwa mu'min kuma yana mai imani da Allah da manzansa da ranar tashin alkiyama domin anan sai ce mina salihati wanda ya aikata wani bangare na wani ayyukan kirki domin ba wanda ya isa ya ce gabaki ɗaya ayyukan da alkhairi na kirki dukkansu shi ya aikata to kuma bayan ya aikata mafi yawa daga cikin rinjayen ayyukansa na kwarai ne na kirki ne kuma ya kasance yana da imani da Allah to wannan Allah ya ce fala kufrana li ta'ayyi wannan lalle ba za a yi mishi jayayya da aikinsa ba ranar tashin alkiyama ba za a tozartar da aikinsa ba ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje yake cewa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tozartar da duk wanda ya aikata aiki mai kyau wato ba wanda zai je gaban Allah ya yi wani aiki na kwarai kuma da imani da ikhlasi kuma ya je bai ga sakamakon aikin a gaban Allah ba duk kankantar aiki na kwarai da duk girmansa Allah ba zai tozarta bawa ba da wannan aikin da ya yi sai ya je ya gan shi gobe kiyama ko menene sa Allah a gaba ce wa inna lahu katibuna matukar za mu kiyaye aikinsa to mu a rubuce mun rubuta mushi duk abin da ya aikata wato duk abin da mutum ya aikata aikinsa gabaki ɗaya su yana nan a rubuce ranar alkiyama za a bashi littafinsa ya ga duk aikin da ya aikata ya ga duk abin da ya aikata a gaban ubangiji maɗaukacin sarki musamman wanda ya aikata alkhairi ko kuma wanda ya aikata akashin wannan sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا Allah maɗaukakin sarki sai ce wa haramun ala ƙaryatin a halaknaha kuma haramun ne akan alƙaryar da muka halakar da su annahum la yarku lallai tabbas ba za su dawo ba hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj a sai lokacin da aka buɗewa ya juji wa majuju ƙofa wahum min kulle hadabin yansilu za ka gansu suna gangarowa suna furfutowa da sauri daga kowane tudu wa qatarabal wa'dul haqq wannan lokacin kuma alkawari na gaskiya ya kusanto shine tashin alkiyama domin manyan alamun ta sun bayyana fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru to kwatsam sai ka ga idan ganin waɗanda suka kafirta sun kasu sun yi zuru ya wailana suna cewa kai canmu kad kunna fi ghablatin min hada hakika mun kasance mun gafala da wannan rana lokacin rayuwarmu na duniya bal a'a ba gafala muka yi ba kunna zalimin mun kasance kawai azzalimai ne mun zalunci kawunanmu a nan ubangiji maɗaukakin sarki bayan ya faɗa annabawa da tsayuwarsu akan addini guda ɗaya akan tauhidi sai kuma ya ba da labarin majiya annabawa waɗanda Allah ya aiko annabawa zuwa gare su a cikinsu su kuma sai suka kasu kaso biyu ya ba mu labari waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah ba zai tauye aikinsu ba ya kiyaye abin da suka aikata don su je su haɗu da shi gobe kiyama to sai juyo kuma ɓangare na biyu wayanda ba su yi imani da annabawa ba wayanda ta kai har aka halakar da su tun a rayuwarsu na duniya shi ne ubangiji maɗaukacin sarki a nan ya ce wa haramun ala ƙaryatin a ha? wai suka ce ai wajaba ai ya tabbata lallai akan duk alƙaryar da muka halakar bayan da za su iya iya bujirewa akan halakar da ubangiji maɗaukacin sarki ya turo musu kowace alƙarya ce yani abin da ake nufi duk mutanen alƙaryar da Allah ya ƙaddara mu halaka sun halaka ba za su taɓa dawowa zuwa duniya ba shi ne ya yace annakum la una ila duniya ba za su taɓa dawowa ba zuwa duniya kafin ranar tashin alkiyama kamar yadda ibn abbas ya sarraha haka ai duk al'ummatan da allah maɗaukacin sarki ya halakar ba za su taɓa dawowa ba bayan halaka su dawo duniya bayan an halakar da su wasu kuma kamar yadda muka faɗa suka ce ai haramun kuna bi ma'ana alwaji ai wajibi ne akan dukkan alƙaryun da muka halakar tabbas ba za su taɓa dawowa ba rayuwarsu na duniya ko kuma wasu suka ce haramun ai ba za su taɓa dawowa su tuba ba shi ya sa ma Allah ya halakar da su wace kuma ce ba za su taɓa yoyutan ba su tuba ba za su taɓa yin imani ba duk alƙaryar da kaga Allah ya halakar daman Allah ya ƙaddara ma waɗannan mutanen duk wa'azin da aka yi musu da duk tsawon lokacin da aka ba su ba za su dawo ba ba za su yi imani ba ba za su yi aiki ba don haka kada wani ya ga cewa wasu al'ummatai da ba su imani ba an halakar da su wani ya ɗauka cewa ko ba a ba su lokaci ba ne ba ai daman allah madaukakin sarki ce ne ya riga ya ambata cewa ya tabbatar ya ƙaddara a iliminsa na gaibi wannan alƙaryar ba za su taɓa dawowa ba su yi imani ko kuma kamar yadda muka faɗa a tafsirin farko cewa wannan alƙaryar Allah madaukakin sarki ya halakar da su sun tafi kenan ba yanda za a ka sake ganin su a duniya ba inda za ka gan su sai dai in an tashi alkiyama kuma wannan shi ne duk wanda ya mutu shi kenan kamar wasa yanzu za ka ji an ce wane ya mutu sai ka rinka ganin kuna sallah da shi a masallaci kamar ka gan shi a sallar la'asar kamar ka gan shi a magariba in a rumfar kasuwa ne kamar ya zo ya buɗe kantinsa ko kamar in a ma'aikata ne kuke zaune ga desk ɗinsa sai ka rinka gani kamar yanzu zai shigo tun wannan kana ganin kawaiwainiyarsa cewa gashi nan ana ma shigo da kana ganin kamar gashi nan kamar gashi kamar gashi har tafiya shekaru ya yi tafiya ka tabbatar dai ayya ya tafi ke babu alamarsa wani lokaci in ka shaƙu da mutum kuma ya mutu sai ka rinka ganin shi kamar gashi nan ma za ka gan shi amma shekaru suna tafiya suna tafiya sai ga cewa la in ba zai dawo ba in ka sake in ka sake ka ganshi to shi nan kawai sai ranar lahira sai Allah ya ce hatta idza futihat juju wa ma'juj wannan ita ce hatta din wadda ake hakaito ta bayan zance kuma wa ya juju wa majuju wasu ƙabilu ne daga cikin mutane kamar yadda muka faɗa a cikin suratul kahfi abinda ake nufi har sai lokacin da aka buɗe ya juje wa majuju ai lokacin da aka fice aka buɗe wannan saddin wannan zulkarnaini wannan katangar da ya yi wanda ya ce a haɗa mata a haɗa mushi ƙarafa ƙanana a zo mishi da dalma ya zo da wuta ya narka ya tashi wannan katangar mai ƙarfi to akwai alkawarin Allah da zai zo ranar da katangar nan za ta rushe kamar Allah yana so ya ce mana anan waɗannan duk abubuwan da muka ambata a baya wanda suka shuɗe za ta ci gaba rayuwa za ta ci gaba har zuwa ranar tashin alkiyama har zuwa lokacin da za a yaye wannan sat wannan katangar ta ya juje wa maju to da an ɓalle ta wahum min kulli hadadin yansulu ai ya juje wa juju sai ka gansu ta kowane tudu ta kowane getse suna yi kururuwa suna gangarowa suna tahowa a guje wal hadaf domin hadab da larabci da aka ce min kulla hadabi duk wani tudu na ƙasa da duk wani abin da ya yi ina na dutse ko kuma na jigawa ko wani abu wanda ƙasa ta yi tudu to daga nan za su rinka fitowa ya zama jam'insa shine a hadab yan sulun kuma imma dai yusri'un wasu suka ce za su fito daga wannan tududdukan sun hauro su da gudu ko ya kharujun ko za su fito da su wanda kuma al'umma ce masu yawan gaske waɗanda idan Allah madaukakin sarki ya sa lokacin da za su zo su barke wannan ginin na ya juje wa majujo to za su kashe duniya duk abin da suka haɗu da shi za su halakar da shi shi yasa a waccan bayan Allah daman ya ce mana haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan rahmar ubangiji ce yanzu ta sa aka toshe su ba su fito ba amma in alƙawarin ubangiji ya zo to ranar za a rugurguza wannan katangar kuma lalle alƙawarin ubangiji gaskiya ne akwai ranar da ya juje wa ma za su fito a yanar in suka fito ba abin da za su yi a ban ƙasa kamar yadda muka faɗa sai barna wannan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari hadisai da yawa na manzo sallallahu alaihi wasallam sun zo sun faɗa mana yadda ya juje wa majujin nan zafi, da irin barnar da zafi, da irin yadda kamannin su yake masu faffaɗan fuska masu ƙananan idanu masu ƙaton kunnuwa masu kaza masu kaza duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su kuma za su zo bila haddin in ka kashe ɗaya ɗari ne ma za su fito za su tashi haka in kana nema ka yi maganin su to ba za su maganin su ba sannan kuma duk kogi da ruwan da suka gitta shanye shi suke in suka zo suka samu dam guda in ɗaya ya kafa bakinsa sai dai bar wajen ga baki ɗaya ya zama fili sannan ya wuce zamanto sun karere komai sun cincin ya komai a lokacin za su yi kata-kata ne da duniya ya zamanto ba abin da kake ji a duniya sai warin waki da sauransu da menene na kisa to sai sun balle ko'ina da barna sannan annabi isa zai sauko da tawagarsa wanda zai yaƙe su ya karkashe su ko'ina ya musu kisan gilla su zamanto kuma ko'ina a duniya gawarsu ne da warinsu da tsaminsu da ɗoyinsu duniya ba ba za ka iya zama ba annabi isa ya yi addu'a ubangiji madaukakin sarki ya aiko su tsuntsaye manya su rinka kwasarsu sun suka kwakwashe su sai su can wani waje inda Allah shine ya sani su watsar da su sannan Allah ya yi ruwan sama mai ƙarfi ya wanke duniya ga baki ɗaya sannan duniya ta zawo normal yadda take akwai maganganu da yawa kamar yadda muka yi su a baya na ya jujewa wa wanda bala'i ne kuma suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wayansu mutane ne su ce ai ya juje ma juje tuni sun zo turawa yamma ne da yan china da yan menene da menene da menene duk su nan da kamanninsu to ko shakka babu duk abubuwan da aka faɗa za ka ga cewa barnar yanzu da take ba ta kai wancan lokacin da wancan barnar za ta zo ba domin wannan ya ce sai lokacin mu waqtarabal wa'dul haqq lokacin ne da ainihin alkawarin Allah kuma zai zo wato tsakanin tashin alkiyama da su ɗan wani abu ne ƙanƙani lokacin da wannan za su zo din to idan alkawarin Allah ya zo fa iza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru sai ka kafirai ga baki ɗin su idan su ya kakkace sun yi zuru-zuru kenan domin in ranar tashin alkiyama ya zo duk wannan abubuwan na bala'i da na musiba suka tabbata na girgizar ƙasa na bala'i kala-kala kaga ta afku kenan wanda kafirai za su rinka cewa haza yawmun asir to ga ranar wahalar ta zo to shi yasa anan sai Allah ya ce fa iza hiya shakhisatun absalul ladina kafar saboda tsananin abinda kafirai suke kallo na manyan al'amura da suke gudana wanda yake nuni da cewa akwai manyan al'amura da za su afku kuma suka tabbatar da cewa wannan alkawarin da aka yi musu na tashin alkiyama shi ne fa yanzu ya zo gab kuma lokacin ba yutan ba wani dalilin ka koma za ka tuba an rufe kofar tuba sai su ce ya wailana sai su rinka kururuwa suna cewa kai can mu qad kunna fi zablatin min haza da mun gafala a rayuwar duniya duk wa'azin da ake mana ba ma ji duk abin da ake faɗa na za a tashi alkiyama za a tsaya ga wuta ga aljanna za a yi kaza za a yi kaza duk abin da muke ake faɗa mana ji muke kamar tatsuniya ne kawai abu ne na hira ake yi hira ce kawai ba tabbas muka gafala da rayuwar duniya muka gafala da ci da sha da neman kuɗi da komai da komai muka manta za a tashe mu za a yi hisabi kawai mun burin mu duk kawai mu samu ba ruwanmu da halal ba ruwanmu da haram ba ruwanmu da zunufi ba ruwanmu da saƙo ba ruwanmu da daidai ba ruwanmu da rashin daidai rayuwa duk yadda ta zo haka muke yin ta mun gafala ba mu shirya kanmu komai ba sai da kansu su suka canza ba fa gafala suka yi ba sai an gaya musu sai ce bal sai su ce a'a kunna walimi mun kasance azzalimai domin duk abin da ya cancanta mu shiryu an yi mana bayaninsa duk abin da za a faɗa mana na al'ummatan da suka gabata da abubuwan da ya same su na izina duk an faɗa mana mun gani a rayuwanmu lokacin da muke rayuwa makomar marasa gaskiya a zalimai tun daga nan duniya mun ga yadda duk mutumin da ya kai duk irin ɗagawarsa da zalunci shi mun ga ya wuce sai labari duk yadda yake jin wani yake jin kashi na sabawa Allah yanzu ya zama tarihi a kowane fannonin rayuwa daban-daban akwai jagorori jaruman da suka ɗau gaba a kai sawa'un a ɓangaren abin kirki ko ɓangaren tsiya to da mutanen kirki ɗin da wanda suke mutanen banza duk da yawansu muna kallo kowa yana tafiya in ka shahara abin kirki za ka zo dai za ka tafi sai ka zama tarihi ta zama kabar kana in za ka shahara a wajen ya da rashin arziki shi ma dai za ka zama kabar kana sai ka zama tarihi duk irin waɗannan ba ta zame mana wa'azi ba muka zalunci kanmu muka ci gaba da aikata abin da muke so muka ci gaba da aikata abin da muka gada a shi ga wannan yake nuna mana rayuwar duniyar nan da muke yi rayuwa ce wanda bai kamata mu gafala a cikinta ba domin da falar da zami in muka je alkiyama ta tsaya aka zo aka ajiye hisabi to wannan gafalar ba za ta mana amfani ba ba wani abu na duniya na rayuwa da mutum zai sa ka manta da ubangijinka ka manta da Allah na kuɗi ko na mulki na talauci ko wata musiba ko menene na daɗi ko rashin daɗi baya sa ka manta da Allah ya kamata duk lokacin da rayuwarka take tafiya shekaru suke ja to kuma duk lokacin kake ƙara kusanci ga ubangiji maɗaukacin sarki kake ƙara dagewa wajen bin Allah da sallama al'amura na duniya da ragewa kanka tambaya da ragewa kanka tashin hankali da taka tsantsan domin ka samu rahamar ubangijinka kar ka zama ga falalle a duniya duk wanda shekaru suke ja mushi ya gajiya shekara arba'in nan zai iya ba da labarin yawa kana shekara hamsin zai iya ba da labarin yawa kana da wayansa da wayansa aka yi gwamnatin kaza da wayansa su sardauna suka yi da wayansa da komai aka yi su shagari da sauransa aka yi gawan daga duk yana iya ba da labari wannan ai ya zama izina a gare shi me kuma yake jira har yanzu Allah ya ma ta goma shi bai ɗauranka ba kana kan ganuwarka ganiyarka yanzu ta zo har yanzu yanzu bai isa ka koma ga ubangiji ba ya kamata mutum ya koma ga ubangiji kuma ko wani abu zai wani sabo ko wani abu zai wani talau wani fita gona da iri ko wani abu da zai wani ɗanyen kai ya kamata a ce saurayi ne wanda har yanzu bai karatun ta nutsa a rayuwa ba ba kai da ka kai shekara arba'in ba ba kai da ka kai hamsin ba ba kai da ka kai sittin ba amma babban abin mamaki sai ka ga cewa mutum ya kai shekara sittin saba'in amma har yanzu kamar ma bai sadu da ba wani ma sai kamar lokacin duniyar za ta fara yana neman mulki tukuru yana wariki yana fantama yana buɗa yana zuwa ana kankare fuska ana madayi a kai da gemu ana gyaggyara shi yana zuwa ana masa kaza har yanzu dai zai wake wai functioning yake yana ganin har yanzu yana cikin fitness ɗinsa zai iya yin kaza zai iya yin kaza har yanzu yana so ya ƙara koma cikin bala'in da ya fito wanda ya kamata ya zauna ya raddil mazalim ya yi istighfari ya mai da abin amma har yanzu yana nan ƙara koma cikin wannan kwatar cikin wannan taban da ya fito wasu suna nan fa muna kanin su tun 70 suke kwamishinoni tun 80 suka yi ministoci suke manya ake dama da su wai yanzu ma a 2023 wai so suke a dama da su har su rike kujerar namba ɗaya ko gwamna ko wani abu saboda toshewar basira da mutum bai san cewa za a tashi alkiyama dama ma a ce karatun tanus ya yi yana so ya dawo lokacin da aka rantsar da shi zai ɗauki duk abin da ya mallaka ya ce na mallaki tiriliyon kaza lokacin da na yi foma gwamna lokacin da ina gwamna lokacin da ake minista lokacin ina akawunta a waje kaza lokacin da ina tsohon kwastam controller a waje kaza lokacin ina tsohon ɗan sanda ina IGPT IG ko menene lokacin da ina kaza lokacin da ina permanent secretary a ministry kaza to yanzu na dawo yanzu ga kuɗin na dawo kuma na san duk hanyoyin da ake cin kuɗin mutane na san hanyoyin da ake cuta yanzu na daɗe zan tsaya in tsaya da ƙasa a'a ba haka ake ba yanzu abin ta takaici sai ma ya cewa barayin da suka yi sata ke Wani gwamnonin da aka yi shekara goma sha ɗaya ana shari'a an kashe miliyoyin kuɗi na gwamnati na al'umma don a kwato kuɗin al'umma wasu yau ake yafewa su fito daga kurkuku an yafe mu kullum duk ranar da ka waye gari ka tashi sai ka kasan nan kamar cire ma fafa na gyara wallahi yanke kauna ma kake daɗa da ana ba da misali watakila gwamnonin da suke kai suna nan cikin karkarwa gwamna kaza na waje kaza gwamna dare gwamna kaza yana kurkuku to yanzu duk ya zama aikin banza an zo an fito da su an yafe musu tunci biliyoyin kuɗi triliyon ake nema a wajensu kuma kafin a tabbatar da wannan kuɗin sun ci ɗin an kashe biliyoyi na kuɗin 'yan najeriya lauyoyi kuɗin menene kuɗin an yi ta aiki da rubuce-rubuce da bincike-bincike da tafiye-tafiye aka tabbatar da hukuncin aka yanke rana ɗaya kawai an sha ruwa da buɗe baki kawai an ce an yafe musu ku dawo sun tafi da kuɗin da aka suka saka kuɗin da aka ɗauka na al'umma aka kashe musu ya zama aikin banza amma kuma abin takaici Ɓarawon afiya da ɓarawon waya da ɓarawan naira goma da talatin yana kurkuku shi yana zaman jira ga ɓarayin tiriliyoyin an fito da su sai kana jin manzo sallahu alaihi maganar maganarsa bata hau kan mu ba lokacin da wata babba a cikin ƙurashawa ta yi sata farashawa suka haɗu ga midiya aka ce kai gaskiya ya kamata a yi wa manzan Allah magana ɗan manyan mutane ma yanzu a ce an yanke mata hannu ai kamar aibin ya dawo kan muhajirai ga baki ɗaya aibin ya dawo kan ƙurayshawa ga baki ɗaya to wa zai manzo sallallahu alaihi wasallam magana haka ce akwai usama bin zaid shi aka ga ɗan lelan manzan Allah ne amma ka ce sai na abubakar ya ce a ba zan tare manzan Allah kan wannan shafa'ar ba Umar ya ce a Usman duk manyan sahabbai suka ce a aka ce to a zai a samu matashin yaran nan da shi manzan Allah yana kaunarsa yana kallon babansa yana jan shi a jiki ya je faɗa manzan Allah to da ya je faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ga fa abubuwan manyan dattijan Qurayshawa da manyan gari ga abin da suke canza suke riyawa shugaba kenan manya sun haɗu ba kai kana shugaban ƙasa ba kawai manyan ƙasa sun zo sun ce ma a yafewa wannan shi kenan a yafe musu haka shugabanci yake da ka je aka faɗa manzon Allah manya sun zo da maganar manya da suke yi manzon Allah sai gane ba maganar zaidu ba yawa zaddi ta tashi ta tas yawa usama kai ta tas yace yanzu kai akan haddi daga haddin Allah za ka yi shafa'a za ka zo ka nemi ceto hukunci za ka zo ka ce a daga sai ya gane ai matsalar ba ta usama ba ce kawai yawa manyan mutane sun yi tarayya a kai shine aka kira a salatu jami'a aka taru manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ce ku ji ku ji duk dalilin da Allah ya halakar da al'ummar da suka gabata kafin mu in manya sun yi laifi sai a tsayan musu da hukunci sai a tsale su in ƙanana raunana talaka sun yi laifi sai a tsayan musu da hukunci hukunci wannan shine ummul aba'isin da Allah ya fushi da al'ummatan da suka gabata kuma ya halakar da su ya aiko musu da masifa saboda ne manya shafaffu da mai ne ba sa laifi in sun yi ma ba komai sun kubuta amma ƙanana talakawa marasa galihu in sun yi laifi su ake tsayawa da hukunci ya ce mu yanzu ba za mu yi wannan ba yanzu Allah ya ce wallahi ko fatima yar gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi sata sai na yanke hannunta kuma daina wani wani amma daina wata yar gida shine dai karshe fatima aka kama ta tayi sai na yanke hannunta aka je aka yanke hannunta to yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron ka halaka da fushin Allah ya sauka da al'umma amma mu duk ba ma kula wani duk wanda ka gani a kurkuku yanzu mara galihu amma manya da 'ya'yansu su kashe mutane su taka mutane a mota su kwashe kuɗin mutane su yi duk abin da suka yi kuma ka gan filani lafiya amma in ka je kurkuku ka ga 'ya'yan talakawa duk wani kan dubu goma ya shekara uku an manta ma da fayil ɗinsa wajen kotun ma a kai shi wajen alkali ba a kai shi sai ka je kurkuku kana bincike wani kawai faɗa ba amma tabbatar da bashin ba amma ya shekara tir a ɗaure saboda bai da gani wani dubu biyar zai bayar yana can a zaune saboda bai da babba ba da wanda zai zo ce a fitar da amma yau ga manyan barayi da suka tashi tashi triliyoyi suka sanya jihohinsu cikin masifa na rashin albashi na talauci suka sanya 'yan fansho na jihohinsu cikin masifa suka rinka mutuwa saboda rashin fansho fansho yanzu amala cikin ƙanƙanan lokaci shugaban ƙasa ya yafe musu abun mamaki su kansu ma'aikatan ICCC da EFCC kuka suke lauyoyin da komai da komai akwai lauyoyi wanda suke abokanmu su kansu kuka suke na ganin wani wani irin masifa ne tun mun gama wahala to yanzu wa zamu kama yanzu wani gwamna zai ji tsoro kuma ko za su kowa zai kwashi dan abin da ya rage yan watannin nan zai ci gaba da da in yana tsoro yana bi a hankali yanzu shi za a shekara goma an yi belin ka a shekara goma kana waje in aka zo supreme court ta yanke ta kamo ka ta kai ka baka shekara za a yafe ma shikenan ci gaba da ɗiba ba komai kuma wannan fa a cikin dubunnai ne aka wa biyu dan su zama misali to biyun da suke zama misali an yafe ce dama akwai dubunnai barayin a waje su ba ma a musu komai ba saboda yan gata ne ko yan jam'iyya ne ko yan kusa da shugaban kasa ne dan daman iri iri dama an ce in kana so ka sha ka rugo cikin jam'iyya mai mulki duk satar da kai kamar langa ce ta yara din nan da ake yanka to ga sha can in dai ka kai ka sha to sha ita ce jam'iyya mai mulki haka pdp ta yi haka apc take yi haka ma haka suke yi domin haka duk abu ɗaya ne wanda yake tunanin akwai bambanci tsakanin apc da pdp da abga da nnpc da wani prp da mine ne kawai zalunta kansa yake wanda yake ganin akwai canji labarin bambanci abu ɗaya ne kawai mu mun yarda dai a ko ina za ka iya samun mutumin kirki ka yi shi amma a jam'iyyun da suna pdp apc nnpc. GPRP menene duk abu ɗaya ne barayin can da can ne su ne su tsallako nan waɗannan su koma can waɗannan su koma can bari in dawo in koma shi kenan ake yau ba ga yare ba sun koma PDP haka ake haka ake kawai duk inda na juya sai in tsallaka can duk inda maslaha ta take yi in tsallaka kawai wani abu ne aka sanya shinge ne kawai karyar banza ce a jam'iyyun alfajet ne kawai in kana da hankali sai ka gane yanzu wa za ka yi Allah ya kawo mana ɗauki Allah kawo mana mutanen da za su jajirce naka shi yasa shekaran jiya ina lakca a ringin abinda na ce wa mutane ke nace ya kamata mu talakawa da dukkan wanda suke ƙasa da mu da wanda suke sama da mu ni ta addu'a azumin mu tukuba da addu'a cewa ya Allah Allah ka kawo wani mutum jajirtaccen da zai fi ta kan azzaliman najeriya baki daya ya kulla kofa ya kama kowa ya kwace kudin kowa a dawowa da arzikin kasa a yi aiki kowa ne wanda zai haka ni ta addu'a allah kawo mana domin in ba haka aka yi ba aka tauna in aka tauna manya duk da yake talakawan ma shegun kansu ne amma in aka so muke a tauna tsakuwa ila aya za ta ji tsoro nan aka tauna tsakuwa din nan to sai aya ta ji tsoro to in aka tauna manyan wayannan kananan a zaluman kan titi wanda masu sauki ne za su gyaru don wani yana ganin an ɗau sauki eh, eh, saiti ko baiwa Allah shi ma zai ji na wani ɗan ƙaramin odi a lokal ganga, ya ga an makure gwamnoni da famanin sakatare shi da kansa zai tsorata wani ɗan ƙaramin kilak na wani ɗan ƙaramin wani admin ofisa a wani waje kowane za ka ga ya nutsu wannan shi ne Allah ya taimake ni sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa Yeah. حطب جهنم أنتم لها واردون لو كان هذا na'am Allah madaukakin sarki sai ce innakum lalle ku mutanen makka wa ma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bautatawa ko ma bayan Allah hasabu jahannam makamashin wuta ne antum laha waridun lalle ku wuta masu shigarta ne sai kun shige ta law kana haula ya alihatan da a ce waɗannan da kuke bautawa da gaske alloli ne ma wara duha ai da ba su shiga wuta ba wa kullum fiha khalidun dukkansu da ku da su a cikinta za ku shiga ta wutar jahannama lahum fiha zafiru za ka ji su suna ƙamari, suna ihu suna kururuwa a cikin wutan an jefa kafirai wa fi ha la yasma'un kuma a cikinta ba sa ji ba wanda yake jin wannan ihun dan uwansa ko ihun wani abu Allah madaukakin sarki anan sai ba mu labari yana magana da mushirikan mutanen makka da duk wanda ya yi irin addininsu a duniya wato duk wanda yake bautata gumaka duk wani wanda yake bautata wani koma bayan Allah to ranar tashin alkiyama gashi da abin bautan nan tashi ga yadda za su koma wannan ayar kaga ƙurayshiya da suka ji ta wannan ayon ta girgiza su sun san ƙurayshiya lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam suna gaba da faɗa da manzon Allah da yaƙi amma kuma ba ta iya tsayawa sai sun je sun laɓe sun saurari alkur'ani domin su ji me za a ce shi yasa in sun zo kuma a ce ai muhammadu ya ce kaza to lokacin da abu sufyan da wasu daga cikin manya-manya suka je suka laɗe daga cikin ayoyin da Allah ya saukar a lokacin wannan aya sai suka ji manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un suka gigice da aka dawo majalisa sai suka ce to ku duba ku ga irin wulaƙanta mu da aka yi da gumaka abinda ma aka manzala yake faɗa wai mu da wannan allolin silata da uzza da hubal da manata da salisatul ukhra din nan dukkan waɗannan allolin namu mu da su wai haɗa jahannam ne makamashin wuta ne mu har ma haka ake karantuwa laukana ha'ula'i alihatan ma waradu to wanda suka je sun haddace suke jawowa wasu manya suka tashi suka ce ku daina karanto mana wannan bala'in da wannan masifa mu ne muka zan mu ne ma yan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan a cikin mu za mu zo mu ji ko mu zo mu rinka faɗa kan muku kashe mu da fushi Abu Jahl yace ku kashe mu da fushi ku karanto yanzu ai ittifaki a cikin mu ba wanda zai sake zuwa yanzu janni kuke je ina kun wa mata abu duna min dunin lahi hasabu jahannam domin sun ji an ce su ma da wanda suke bauta ba su suna ganin allolinsu za su cece su ba za su kubutar da su to su da su duk makamashin wuta ne domin hasabu jahannam abinda ake nufi haɓabu domin hasab bisadil muhmala ai qu'udi jahannam wuqudi jahannam makamashin wuta ne wa buha da abubuwan da aka kunna ai kullu ma da bihin nar duk abin da ake kunna wuta da shi ko abin da ake iza wuta da shi fa huwa hasab da larabci shi ne ake kira hasab shi sa an waje Allah ya ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wanda shi shine hasab ɗinta da aka ce hasabu jahannam annasu wal hijara mutane da duwar watsu kenan ko mutanen da kuka bautata gumaka da gumakan da kuka sassaƙa da duwar watsu duk ku ne makoman makamashin wuta Ali bin Abi Talib ma da na Aisha suka karanta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi haqabu jahannam bi Ibn Abbas yace haqabu lizbal domin habab ma a lugar mutanen yaman habab ne ake nufi ba abinda ake nufi dai a nan gun za a jefa gumaka ga baki ɗaya kuta duk da cewa gumaka daskararrun abubuwa ne da ba ta ji ba ta ji ba ta gani amma za a jefa don a tozartar da mabiyansu wannan ƙarin asara ne su ga ga allolin da suke bauta musu an jefa da su sai sai an tumla hawa lalle ku za ku shiga cikinta domin wal muradu bil wurid huna ad-dukhul ay antum laha dakhiluna lalle za ku shiga cikinta shi yasa a cikin wannan ayar malamai suka ce wayanda aka bautatawa su ba da umarninsu ba su ba za su shiga ba kama annabi isa da uzairu da mala'ika su duk ba za su shiga ba da mala'iku da aka bautatawa domin ai ma aka ce wa ma ta'abuduna ma liman la yuqal wanda bai da hankali shine damirin ma yake hawa da a ce kowa da kowa walau urudul umum har da mala'iku da wayannan sai a ce innakum wa man ya'buduna to amma sai aka ce wannan sai malamai suka ce a'a ma dai za ta yi ɗaukar kowa da kowa ma kowa aka bautata mushi amma wanda aka bautata mushi shi ya so a bautata mushi shi ya kira a bautata mushi annabi isa ba shi ya kira a bautata mushi ba Allah da ya tambaye shi annabi isa ya ce ka sani ni dai ma qultu lahum illa ma amartani ba abinda nace musu je abinda ka umarce ni a bautata ma Allah shi daya falamma tawaffaitani kunta raqibun alayhi lokacin da na mutu kai kuma ka san me suka yi bayan na tafi ka dauke ni wannan duk abin da ya faru ban sani ba ka sani ba ni na ce ba ni dai a rayuwa ta har na mutu har na koma a gare ka abin da nake cewa kawai a bautata ma Allah shi ɗaya in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim kaga annabi isa ya fita to haka uzairu ma to haka mala'iku su ba su ce ba to haka duk wani wali da shehi da aka bautata mushi wanda ba shi yace a bautata mushi ba amma wanda yana raye ake kiransa aka ce Allah ne shi aka bautata mushi ya tsale ya yarda ya izini a bautata mushi aka ci gaba har ya mutu to ko yana cikin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha warid tunda ya sani amma in tun kana raye sai aka zo ana bauta kai ka ce a wannan fa haramun ne bai halatta a yi wa wani sai Allah to bayan ka mutu suka kiji suka ci gaba da yi to ba ruwanka matsalar ce amma in kana raye ana yi kana jin daɗi ana kawo ma hasabi ana faɗuwa ana sujjada ana runguma ka ana menene ana ɗaukar tabarruki kana tofar da yau ana shafewa a jiki ana ɗauke ruwan kaza ana menene kai kashin goro wani ya taɓe saboda tsabar kazanta kaga ya yadda za a yi haka tunda yana kallo bai hana ba Allah ya shi mu sai Allah ya ce lauka na haula ya ali hatan ma wara ai da waɗannan gumakan da abun bautar da kuke bautata da alloli ne na gaske da ba su shiga wuta ba wa kullum fiha khalidun dukkanku da ku da kuke bauta da waɗanda ake bautatawa za ku dawwama a cikin wuta ba za ku fita daga cikinta ba in kun shiga lafin fiya zafirun za a ga in kun shiga kuna sauti sautin baƙin ciki na kururuwa da haminiya kuna gurnani kuna numfashi mai tsanani wa hum fiha la yasma'un shashin ku ba sa jin shashi ihu da kururuwan shashi na kusa da kai a wuta in yana ihu ba ka ji domin an toshe kunnensa ko kuma wasu suka ce ai la yasma'una shay'an komai ma ba sa ji sai wannan azaba an tur domin daɗin bala'i ne kana cikin musiba kuma kurma ne kai sai bala'in kawai kake ji to ai musibar ta ƙare domin ranar tashin alkiyama yan wuta daman summan ne za a tashe su wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa wa ma'awahum jahannam makoma su wuta haka za a shayar da su Allah ya kiyashe mu Allah ka kare mu daga shiga wuta ubangiji madaukakin sarki ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka taimake mu a rayuwar duniya Allah ka ba mu imani ka yi mana albarka ka jarrabe mu da abin da za mu iya ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ba mu shugabanni na gari masu imani masu tausayi masu hankali masu sanin ya kamata ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka haskaka kabarin su Allah ka gafarta musu Allah ka albarkaci bayan su idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka tarbiyyantar da mu tarbiyar musulunci Allah ka gyara zuriyar mu ka albarkaci zuriyar mu Allah ka ɗora su akan tarbiyya ta daidai ka dora su akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka kaɗe mana dukkan wani bala'i da dukkan wata masifa da dukkan wani sharri da dukkan sharrin mai sharri da hasada mai hasada da makiyin mai ƙiyayya ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin